kuma wannan shekara kun a wannan wata na zulqa'ida a wannan shekara ta hijira 1426 wanda ya daidai ga watan disamba miladiya 2005 za mu fara karatu cikin littafin al'ubudiyya na shaikhul islam ahmad ibn abdulhalim abul al'abbas ibn taimiyya wannan malami wanda yake shahararre ne kanarin ala alam suna ne wanda ba ɓoyayye ba ba wai kawai a duniyar ahalus sunna kaɗai ba ba a duniyar musulmi gaba ɗaya ba har ma da duniyar waɗanda ba musulmin ba duk waɗanda suke da karatu suke bincike sun san wane ne ahmad abul abbas ibn taimiyya mutum ne da ya shahara a wannan masallaci a wata shekara da ba zan iya tunawa ba mun taɓa yin lakca a kan rayuwarsa haka nan lokacin da aka buɗe masallacin ibn taimiyya na gidan malam abdulwahab a wannan rana ma na yi lacca akan rayuwar ibn taimiya abubuwan faɗa akan rayuwar wannan bawan Allah suna da yawa mutum ne <clears throat> wanda a zamaninsa babu irinsa sannan kuma bayan wucewar zamaninsa ba a samu mutumin da ya tasiri a rayuwar musulmi gaba ɗaya irin yadda ibn taimiyya ya tasiri ba idan muka dubi ƙungiyoyi da aka yi ko aka yi a wannan karnin na ashirin za mu ga kowace ƙungiya tana ƙoƙarin ta fa'idantu ta kalaci wani abu daga koyarwar wannan bajimin malami za ka samu 'yan ikhwanul muslimin ikhwanul muslimun a masar suna ƙoƙarin su ce fafutukarsu da gwagwarmayar su tana gudana ne daidai da yadda ibn taimiyya ya tashi za mu ga 'yan aljama'atul islamiyya a masar ɗin da kuma pakistan wacce abul hassan maududi ya jagoranta tana kokarin jingina kanta ga ibn taimiyya to haka za mu yi ta bin ƙungiyoyi. ƙungiyoyi kamar kowace kungiya tana da awar cewa ita tana kokarin raya koyarwar da ko gwagwarmayar da ibnu taymiya yi a zamaninsa wanda har wani malami ɗan ƙasar indiya wanda ake kiran shi salah makbul ya rubuta wani littafi hayatu shaikh islam ibnu taimiyya wa'asar وأثره على الجماعات mu'asira wato rayuwar شيخ islam ibnu taimiya da kuma tasirinsa akan kungiyoyi kungiyoyi da aka yi na wannan zamani a ciki ya kawo kungiya kungiya daban-daban da suke kokarin jingina kansu ga sheikhul islam ibn taymiya to kaga samun malamin da ya samu irin wannan a duniyar musulmi kaɗan ne malami ne wanda ya yi rayuwarsa gaba ɗaya a cikin gwagwarmaya da fafutuka faɗi tashi saboda Allah malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da azzaliman sarakuna da shugabanni malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da azzaliman alkalai malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da batattun malamai malami ne wanda ya yi fafutuka wajen rushe miyagun ɗariƙu da aƙidoji waɗanda suka saba musulunci malami ne da ya gwagwarmayarsa da alƙalaminsa ya yi gwagwarmaya da harshensa ya yi gwagwarmaya da takobinsa malami ne wanda ya gwagwarmaya a masallaci ya yi a kan mimbari ya yi a cikin kasuwanni da cikin gari da ƙauyuka ka yi gwagwarmaya har a cikin kurkuku saboda haka in kana karanta tarihin bawan Allah wannan bawan Allah za ga duk gaba ɗaya tarihi ne na ilimi da da'awa da jihadi shi yasa har ya gama rayuwarsa bai ma yi aure ba ba kuma saboda wai yana kyamar yin auren ba yaushe ya zauna yaushe ya samu tsagaitawa yaushe ya samu nutsuwa da zai yi aure kusan wasu shekaru na rayuwar ma duk a kurkuku ya yi su kai ƙarshe ma a cikin kurkuku ya rasu saboda bala'i da ya gani daga 'yan bida'a da azzaluman sarakuna idan muka duba duk da haka da yake ya tsaya akan gaskiya kuma saboda gaskiya yi wannan sunan shi ake ji har yanzu ina manya-manyan abokan gabansa cikin malamai da sarakuna na lokacinsa waye ya san su daga cikinku mutum nawa kuka ji daga cikinsu mutum nawa ne a cikinku ya san alkali ibnu makhluf mutum nawa ne daga cikinku ya san nasruddinul mambaji mutum nawa ne daga cikinku ya san ibnu zamalkan mutum nawa ne ya ji waɗannan sunaye waɗannan duk suna daga cikin waɗanda suka yi rigima suka yi bala'i da da'awar shekul islam ibn taimiyya suka zaga aka ɗaure shi har ma ibn makhluf wannan alkali azzalimi mara mutunci har ma yanke ko kuma in ce fatawa ya yi da cewa a zubar da jinin ibn taimiya amma yanzu wa yake jin wani ibn makhluf in ba ka karanta can can cikin takardu na tarihi ba ka ga ana jeho sunan shi saboda abin da ya gudanar ko jibinta na rashin kyautawa da rashin mutunci da yawa ibn taimiya tare da cewa malamai ne fa kuma suna da rubuce rubuce suna littafai amma ina ina littafan nasu ina tasirin nasu fa amma zabadu fa yazhabu jufa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkusu fil ard to haka aikin Allah yake haka aikin gaskiya yake ibn taymiya ta kai lokacin da tatar suka duka suka dirka ko suka nufo dimashq duk an gudu shugabanni sun gudu sai shi kadai aka bari shi ya rike ragamar garin bayan duk shugabanni sun gudu sun koma can masar suna tsoron su fuskanci waɗannan abokan gaba shi ya rike gari ya yi aikin hisba ya yi zabtul am ya tabbatar da zaman lafiya a gari ya kuma fuskanci waɗannan tatar ɗin ya yi yaƙi da takobinsa bayan an karya su a wajen yaƙi waɗancan sarakunan suka dawo ibnu taymiya ya dauki mulkin su ya danka musu yace ana rajulu umma ana rajulu milla ni ba mutum ne na in yi mulkin wasu tsirari ba ni mutum ne na al'umma duka ni mutum ne na addini gaba daya ibnu taymiya shine ya tsaya gaban shugaban tatar gazan wanda aka san shi da jabaruti da zubar da jini da kisa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba tausayi shi ne wanda ibn Taimiyya ya tsaya gaban shi yayin da shi gazan ya yi abinci ya kirawo malamai su ci ibn Taimiyya ya zo gurin kuma ya ce ba zai ci ba ya amsa kiran ya zo kuma ya ce ba zai ci abincin ba ya tambaye shi me yasa ba zai ci abincin ba ce ba zai ci abincin da aka yi shi da kudin haram ba domin kudin jama'a ne da kwakwata ba zai ci abincin da aka dafa shi da itacen haram ba shi ne wanda ya tsaya gaban kazan a lokacin da kazan yake cewa ya yi masa addu'a ga dogaransa da yan da sojojinsa da yan sandansa makamansu a fada aka ce ibnu taymiya yayi addu'a ga sarki ya tashi sai yayi ta yin muguwar addu'a ga sarki wanda suka raka ibnu taymiya kawai jira suke su ga an tsinke kansa jira suke su ga an tsinke kansa amma ina Allah ya jefa haibarsa a zuciyar wannan sarki babu wanda ya motsa kuma yana addu'a mara kyau mara daɗi ga sarki sarkin yana cewa amin wannan haiba ba ta samuwa ga kowa sai ga wanda ya tsaya kan hanyar Allah sai ga wanda ya tsaya kan hanyar Allah a lokacin da ibnu abdussalam sultanul ulama ya tsaya gaban sarki ayyub daga cikin sarakunan mamalik da aka yi a sham ya tsaya gabansa ya ce da shi ka bar gari ana ta buɗe gidajen giya ka ƙi kai komai ana ta sheƙi aya ana rashin mutunci da saɓon Allah a gari ka ƙi kai wani abu sarki ne da aka sani sarakuna a wancan lokaci shugabanni a wancan lokaci sun fi da yanzu abu kaɗan ne sai su aika mutum lahira amma ibn abdulsalam ya tsaya a gabansa ya ce da shi ya gaya masa irin wannan maganganu a wannan lokacin shi sarkin yake cewa to ai wannan abin da duk kake gani na gidajen giya da gidajen karuwai da waye da waye ba a zamani na aka yi su ba daman akwai su tun zamanin babana ya ce aha ashe kana cikin waɗanda suke cewa ina wajen wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muktadun kai ka samu iyayenka kan wata hanya kan wani addini shi kuma zaka tafi a kai. to nan take sallama ya ce to za a yi wani abu a lokacin almajirinsa bayan sun dawo gida yake cewa ya sheikh na jiye maka tsoro matuka na zaci ba za ka rufe bakinka ba face gangar jikinka tana ƙasa ya ce a aini na halarto istahbartu azamatallah fara'aitu sultana amami kalqit ai na halarto girman Allah ne saboda haka sai na ga wannan sarkin a gabana kamar yan mage to wani tsoro zai ji na yan mage kuma to haka waɗannan malamai suka rayu akan hanyar Allah ba su tsoron komai a lokacin da aka kulla ibnu taymiya a qal'at dimashq a shekarun rayuwarsa na ƙarshe a lokacin abokan gabansa suna yi masa barazana da zare masa ido ya ce kada su ɓata lokacinsa kulle shi da suka yi yake cewa ana jannati fi sadri ce sijni khalwa wa nafi siyaha wa katli shahada ce ba yadda za ku iya yi da ni aljanna ta tana zuciyata na imani da Allah ya sa mun a zuciya da yarda da duk abin da ya hukunta shi da aljanna ta kuma tana zuciya abin da ba za ku iya cirewa ba kenan in kun ɗaure ni a nan to na samu gurin halwa in yi ta zikiri ina karatun qur'ani ina ibada na samu kaɗaita da ubangiji na don haka kun ga sijin ɗinku ni ni'ima ce a gona shi in kuwa kore ni kuma ku ce a fitar da ni daga ƙasar to na samu wata dama ta in je in yi yawo a bayan ƙasa in ga ayoyin ubangiji siru fil ard inda da Allah ya ce ayi to ni na samu wannan damar in goma ko kashe ni to dai shahada to sai sai in ga me kuma za a yi mu ibnu taymiya an haife shi a harran harran gari ne a cikin iraq a yanzu yana bangaren kurdawa shi yasa wasu ma suke ganin cewa shi shekul islam ibn taimiyya ba kurde ne da cewa wasu masu bincike suna cewa a ba kurde ba ne balarabe ne lokacin da tatar suka mamaye iraki uban sai hijira da shi an haife shi a shekarar da hijirar annabi tana 661 661 a garin harran shi yasa za ka ga cikin sunansa an sa alharrani wato ana jingina sa ga garin iyayensa amma ba a yi girma ba ba na yi rayu ba mahaifinsa ya taho da shi suka zo suka zauna a dimashq shi ne capital na syria to ubansa malami ne uban ibnu taymiya malami ne Abdulhalim ba ma malami kawai ba mufti ne kakansa shi ma malami ne mujtahidi wanda ya shahara da alkunyar abul barakat ibn taymiya in kana karatu a littafai zaka ji ana kala abul barakat ibn taymiya ba dan ake ba jikan ake nufi ba kakan mujtahidi ne faqihi ne kuma ya rike mukamin mai fatawa a lokacinsa to haka nan mahaifinsa shi ma mufti ne malami ne yana karantarwa ibn taymiya yayi karatun fiqh yayi karatun usulu da wasu ilimin muka a hannun mahaifinsa sannan yayi karatu a wajen wasu malamai irin su ibn abdul da'im ibn abil yusr da sauransu da sauransu tun yana dan kankani aka ga zaka'i tare da shi bai fi shekara ashirin ba ya fara zaman karantarwa kuma karatun da manyan malamai suka zo suka halarci karatun suka tashi suna yabo yana shekara bai fi ashirin ba ya fara darasi a masallaci ya yi tafsirin suratu nur wanda ya ɗau shekaru yana yi tafsirin suratu nur ya ɗau shekaru ba shekara ɗaya ba yana fassara ayoyin da suke cikin wannan sura kuma ilimi ne kawai yake faɗa ba wai hira yake wa mutane ba ilimi ne yake faɗa waɗanda suke gabansa malamai sun san abin da yake ilimi da abin da ba ilimi ba wanda ta kai har wani babban malami a wannan lokacin sai da ya rubuta duk abin da ibn taymiya yake faɗa da hannunsa yana ga wannan fa'ida ce da bai kamata a rabu a kyale ta ibnu daqiq al-eid sai ne daga cikin malamai da masu karatu sun san shi sun kuma san ilimin da ibnu daqiq al-eid a zamanin sa ya karanci mazhabar malikiya akai ya taso daga baya ya koma shafi'iya ya kuma yi rubuce-rubuce masu yawa ibnu daqiq al-eid yake cewa ya ga ibnu taymiyyah yana darasi ka annal ilma nusba ainihi ya akhudhu ma sha'a wa yada'u ma sha'a wato kamar an juye masa ilimi ne gaba ɗaya a cikin faifai a gabansa ya ɗau wanda yake so ya bar wanda ba su ibnu da kai kalai shi yake ba da wannan shahada shi yasa ibnu zamalkani duk da abokin rigimar sani amma yaban wani ya zama dole duk da abokin fafatawa sani sun kai shi gaban alkali akan a ɗaure shi ya rubuta littafin alhamawiyya al-aqidatul hamawiyya duk da haka sai da ya tsaya ya yabi ibnu taymiya ya jinjina masa ta fuskar ilimi ma za ya qulu al lahu wa sifatuhu jallat an alhasri huwa ayatun lillahi qahiratun huwa bainana u'jubatud dahri ce masu sifanta ibnu taymiya me za su iya faɗa sifofinsa sun fi karfin a sifan a kidan su wa sifatuhu jallat anil huwa hujjatun lillahi qahiratu hujja ce ta ubangiji mai karfi kuma huwa bainana udubatud dari kuma a cikin mu shine abin mamaki na zamani wannan makiyinsa shi ke faɗar wannan shi yake faɗar wannan ibnu taymiya ya kai matuƙa da gaske cikin ilimi a kuma duk ilimin da ibnu taymiya ya kwankwasa yana maka magana a kansa kamar yadda wani malami mai ban sai yake cewa sai ka tashi kana cewa ibnu taymiya a rayuwarsa babu abin da sa a gaba sai wannan ilimi in yana tafsiri haka in yana fiqhu haka in yana usulu haka in yana usulul dini yana raddi ga mu'tazila ko falasifa haka masu karatu sun san littafin sa ar-raddu alal mantiqiyin ko naqdul mantiq littafi ne da ya yi don ya yi raddi ga falasifatul yunan malaman falsafa na ƙasar greek a farkon littafin yake gaya wa duniya cewa shi wannan ilimi nasu ma na mantiki ilmun la ya al hulbalid wa la yahtaju ilayhi zaki in kai wawa ne to ana ta kwana da ba za ka gane ba a yi ta wasu sarkafe ana wani gutsuru tsoma a kwakwalo nan a murda magana nan ka kasa ma gane me ake nufi shi ko mutumin da yake zaki ba buƙatar wannan ilimin saboda za a zo a yi ta surutu a yi gaba a yi baya ƙarshe sai ka ga natijar wata yar tsuhul to duk wannan kwanakwanan kwanen me ya kawo shi sannan ya shiga musu gyara a wasu mukaddimat nasu na tasawurat da tasdiqat da waye da waye duk yana cewa ba daidai suka fahimce su ba wanda har ta kai Abu Zahra Abu Zahra ba cikakken ahlus sunna ba ne na jin kun san sa kun san shi ɗaya daga cikin malaman Azhar wanda ya shahara da rubuce rubucensa ya rubutu akan al-a'immatul eh, a'immatul madahib al-arba'a dinnan duka daga ciki akwai Ibn Taymiyyah ya rubutu akan sa Ibn Taymiyyah hayatuhu wa asruhu wa fikruhu a ciki yake cewa ba dan irin yaki da gwagwagwa da ibnu taymiya yayi da falasifa da rushe su da yayi ba da in kana kididdiga manya manyan falasifa da aka yi a tarihin duniya dole ka sa ibnu taymiya wato ya san abin kai ka ce shi ma ɗaya ne daga cikin su saboda haka malaman firak na ƙungiyoyin ƙaƙidu da suke jingina kansu ga musulunci da malaman mazahib suna zuwa su yi masa tambaya akan abin da ya shafi mazhabinsu wato ash'ari yanzu yana tambayar ibnu taymiya me yayi ra'ayin asha'ira abu kaza ko na karanta kaza ban gane ba kamar a ce ka rika a ilimi sufi ya zo na ya gunka yake so ya ji yaya sufancin yake na ya dan a tijaniyancin yake eh, izala izala take to saboda kowa ya yarda ya sani a ko a so dole a sallama ko an ko an so dole a sallama littafansa wato wani wata jami'a ce shi yasa karanta littafansa wani lokaci sai ka nutsu ka tsai da hankalinka guri daya domin tsilla tsilla kana yana cikin wannan magana da wani abu ya shigo na nahu sai ya kyale ka kuma sai shiga nahawu ana cikin nahau ana cikin nahau kuma sai wani abu ya faɗo na balaga sai barka da sai bar maka nahu kuma ya shiga balaga da kai ana cikin wani abu ya kawo ya faɗo kuma na fitu sai bar wannan ya koma fito. abinda malamai suke kira istidradi to malamin da ya cika ya bunƙasa ba zai iya yin magana ya tafi akan wani abu kwaya ɗaya ba dole sai maganarsa ta dingare shi to da zarar ka zo kana karanta littafansa to wani lokaci ka ɗauko wata matsala sai ka manta in ya shiga wani gun da kai yayi wani dajin da kai sai ka manta a ah, to da ina za ku da kake bin shi ina za ku sai an yi tafiya mai nisa sai ya da kai kuma hanyar da da kuke tafiya a kanta da farko to saboda haka littafansa jami'a ne kuma Allah ya bashi kwanya ta hadda wanda almajirinsa zahabi tarjamar da ya masa a zailu siyar ya faɗi wannan kusan ya karance musnadul imamu ahmad ana cewa ma ya haddace shi musnadul imamu ahmad akwai hadisai da suka haura dubu arba'in a ciki ya haddace haini da sunanul arba'a duka har ma ta kai wani yana mubalaga da za a kira mubalaga yana cewa kullu hadisin la ya'rifu ibn taymiyyah fa laysa bi hadis in dai ganga hadisi ibn taymiyyah ce bai san shi ba to kawai ka kaba lokaci akwai mubalaga ba za mu ce haka magana take 100 bisa 100 ba domin al-ihatatu la takunu li ahad to amma wannan yana nuna maka inda ya kai matukar da ya kai ta fuskar rike abubuwa da haddasa littafinsa A Sarimul maslul ala shatimin rasul sallallahu alaihi wasallam littafin da duk wasu masu babatun san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani wanda ya rubuta kamar sa ba kuma ya rubuta shi ne don kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan ma da kaji akwai zafi a ciki akwai tsanani asarimul maslul takobi zararre a wuyan duk wanda ya zagi manzo Allah kaman ka kana karanta littafin yan bid'a kullun ta suke baya san manzo Allah baya san manzo Allah to su da suke san manzo Allah su ka dalilin shi ga abin da ya bari wannan kuma littafi asarimul maslul ala shatibir rasul ya rubuta shi yana cikin kurkuku imla'in sa yayi da ka aka rubuta shi ka ga yadda yake kawo ayoyi a mahallinsu hadisai a mahallinsu maganganun sahabbai maganganun tabi'ai maganganun alfuqaha al'a'immatul arba'a maganganun fuqaha na tabi'ina da waɗanda suke bayan su duk da ka waye zai wannan lokacin da aka kulle shi aka hana shi dukkan wani abin rubutu sai ya zama da agaru yake rubutun almajiransa in sun zo ziyararsa su kwafe abin da ya rubuta da haka har littafi ya tashi da haka har littafi ya tashi kuma Allah ya ba shi saurin rubutu kamar yadda almajirinsa ibn qayyim yake faɗa a littafinsa alwabil sayyid yake cewa kana shaykhuna abu al-abbas yaktubu fi lailatihi ma yansakhu an-nasikhu fi fil jum'a a dare ɗaya zai rubuta abinda in baka aka kwakwafa sai kai sati kana kwafa sai kai sati kana kwafa to saboda saurin rubutunsa rubutunsa yake da wahalar karantawa baya karantuwa sai a gurin wasu 'yan tsirari daga almajiransa wanda suka saba da sanin rubutunsa kamar shi ibn al-qayyim da ibn rushayyik kusan su suke iya karanta khatsin ibn taymiya in kai ɗalibi ne mai leƙe-leƙe wata rana za ka leƙo rubutu ibn taymiya ka ga yadda yake wato yana irin wani rubutu ne da malamai suke kira al mashko in an ɗora kan alƙalami aka fara jan shi ba a ɗaga sai in tawada ta tsotse sannan a ɗaga a ɗago saura kaga ba ɗigo kaga ba ɗigo kenan inda ba a ɗaga alƙalami ba ina za a ɗigo to wannan shi suke kira almashq to haka yake tafiyar karbutunsa kamar tafiya tsutsa amma fa ya san bai ke rubuta don haka in aka kasa karanta rubutun sai a tafi ibn al-qayyim ko kuma ibnu rushayyir shi zai gaya musu ga abin da ya rubuta a wannan gun wanda ya haƙaƙa littafin sa ka'idatun fil istihsan wani ana kiran shi Muhammad Aziz Shams ya ce ya sha wahala ya sha wahala da ya zo yana karanta hatsin ibnu taymiya ya sha wahala duk da fa akwai injina da aka yi wanda za su maida maka rubutu karami ya zama keke kana ganin shi baro baro kamar ka kamar ka ɗauka. kamar da haka ya wahala kuma zai koma littattafai da ibnu taymiya din yake cewa a duba kaza an ce kaza a ciki yana komawa can suka taimaka masa wajen ya karanta wani abu saboda haka yana da saurin rubutu wanda wannan miza ce ta malami ana buƙatar ta a dukkan wani ɗalibin ilimi ya zama saurin rubutu to saboda haka magana akan ibnu taymiya tana da faɗi tana da faɗin gaske abubuwan da za a faɗa akan sa suna da yawa kwarai da gaske kamar yadda na ce na taɓa lacca guda biyu akan ibn taymiya waɗanda suke so su ƙara faɗaɗawa kansu masaniya game da ibnu taymiya sai su koma da gwagwarmayar da ya yi da sarakuna da yan ɗarika da yan waye da yan waye duk sai a je a duba a samu wannan muhadara aji wannan littafin nashi al'ubudiyya ubudiyya littafi ne karami amma mai cike da abubuwa da yawa da suka shafi bauta ga ubangiji matsayinka na bawan Allah wato yana magana akan matsayinka na bawan Allah ya yi a littafin akwai shi a cikin majmu'ul fatawa an san akwai littafin da aka tattara wasu fatawoyi na ibn taymiya da aka samu cikin sifili talatin da bakwai to wannan al'ubudiyya akwai shi a cikin majmu'ul fatawa in kana da majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na 150 daga wannan littafi na al'ubudiyya ya fara wasu sun ce ba a samun littafin an bincika babu shi a kasuwa to na farko abinda zan ce rashin samun littafi a kasuwa ko karancinsa a hannun jama'a bai kamata ya zama dalili ne da zai sa a ƙi karanta shi ba karanta shi din zai sa a sami shi sannan kuma wanda duk yake mai fafutukan neman karatu zai zaƙulo shi duk inda yake ko da ba nashi ba zai karɓa ya fotostat in ba shi da kuɗin photostat zai iya kwafar shafukan da yake ganin za a karanta in sun kare ko su tsariya kuma a raya kwafa ku manta a lokacin da malaman mu magabata suka yi karatu ba ba injin bugu bare na photostat babu malamin in yana son littafi in yana da hali ya ba da kuɗi a kwafan masa duk girman littafi akwai mutanen da ake kira nusaf su ne masu zama ana kiransu alwarraƙo so aikin su kana son littafi ka biya kuɗi su kwafe maka shi duk girmansa in zai kai sifili tamanin za su kwafe maka shi ka biya su in ba ka da kuɗi kai ka karɓa ka kwafa saboda haka sukan in ba za su iya sai su ba mu haya sati ɗaya sati biyu sai su su kwafa in kana da kwanya sai ka haddace yanzu kana iya karɓar wannan albudiya aro gurin wani abokinka kafin darasi na gaba ka haddace ana zuwa kai ana ja ka ana tafiya da kai duk ka hafiz ibn muhammad Alhakami mai littafin ma'arijul qabul sharhi sulamul wusul na aqida wataƙila wasu daga cikin sun taɓa jinsa hafizul hakami ya rayu a kudancin kasar saudiya a can wani gari da ake kira jazan a nan ya rayu ta rubuce-rubuce da yawa duk da karancin shekarunsa bai jima a duniya ba bai fi shekara talatin da wani abu ya amma kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa da masu shekara saba'in yanzu ba su yi ba cikin malaman to hafiz alhakami ana faɗar cewa akwai sanda ya ji labarin yana yana yana neman karatu ya ji labarin sayyid bukhari a wani guri shi bai da shi kuma yana so karanta ya je a reshi gun wani malami sati biyu ya haddace rabin sa sati biyu ya haddace rabin sayyid bukhari kaga in yi wata ɗaya kenan ta gama da shi to in kana da kwanyar ka haddace al'ubudiyya sai ka fara ka haddace ka mayar in ba kada to ka rubuta ba za ka iya photostat din ba to sai ka kwafa a wancan lokacin haka malamai suke yi in malami ya yi rubutu su karbe shi gurin wanda suka san yana da shi su kwafe suka kwafe su je su samu malamin a duk inda yake su karanta littafin a gaban sa ya musu gyare-gyare inda aka samu kuskure yanzu ina gaya wa ɗalibai cewa wani lokaci littafin ma zai zama yana da sifili da yawa amma su kwafe shi su matse shi a cikin sifili ɗaya saboda ya saukin ɗauka domin tafiyar da za su yi zuwa ga wani dan malami watakila tana da tsawo kuma ba su da abin hawa a ƙasa za su daɓa su yi dakon littafin to in yana da girma za su wahala da yawa sai su yi rubutun da ba zai wuce sifili ɗaya ba na gaya musu cewa abdulhayyul kittani wani malamin mutumin maroko wanda ya rubuta wani littafi sunan shi Rasul faharis a ciki yana ba da kisar cewa ya ga wani littafi ya ga wani malami ya rubuta fathul bari kun san fathul bari an buga shi cikin sifili goma sha uku ya ga wani malami ya rubuce ya rubuce shi da hannunsa a cikin sifili ɗaya ko duba hatta bugaggen da ake da shi cikin sifili goma sha uku rubutun kanada ba manyan rubutu ba ne to yace ya gan shi a cikin sifili ɗaya kuma ya karanta kaga shi rubutun rubutu ne kuma da zai karanta yace kuma ba wannan littafin kawai ya rubuta ya hada da hadiyu sari muqaddima fathul bari din ya hada da muqaddimat ulumul hadith na ibn salah ya hada da littafin taqyid wal idah na na al iraqi ya hada da nuzhatun nazar ya hada da me da me duk gaba ɗaya ya su a cikin sifili ɗaya saboda in ya buƙaci ɗauka ba za su wahala shi ba to saboda haka a tarihi ma na kurkusa muhammad nasiruddin albani a farko farkon neman sa da ilimi ba wani ya wadata ce da shi ba ba kuma wani ne ya tsaya masa ba yana zama a maktabatu zahiriya yana karatu in ya ga littafi ya ba shi sha'awa zauna yake kwafi shi haka ya ɗauko hayar littafin takhrijul ihya ulumuddin na al-iraqi ya ɗauko shi ya hayo shi saboda ba zai iya baya da kuɗin sayansa ya haye shi ya kwafe shi sifili hudu sannan ya mayar wa masu abin nan ba da nisa ba nan kurkusa to haka malamai suka suka samu suka ilimi da wahala don haka in ma ba a same shi a kasuwa an saye shi a bagwas ba to ana iya a ran shi gun wanda yake da shi a photostat in ba ba da kudin photostat to ana iya karba a kwafi wasu shafuka duk wannan alama ce ta cewa eh mutum ya cika kwaɗayi wajen neman ilimi Alah karanta mana? Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فما العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات والمسؤول أن تبسطوا لنا القول في ذلك مأجورين برحمة الله وفضله فأجاب رحمه الله ورضي عنه to <coughs> akwai dan sabani kadan a kada tawa wajen tambayar a kun san kamar da na gaya muku wasu abubuwa da yawa da ibnu taymiya ya rubuta tambayoyi aka yi masa <coughs> tambayar sa ake yi to in ya fara bada ansa sai ansa ta zama littafi kuma sai ta zama littafi tambayar sa aka yi akan fadar Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum da cikin suratul baqara ya ku mutane ku bautata wa ubangijinku sai aka tambaye shi to famal ibada Allah ce a bautata ubangiji to me ibada wa ma furu'uha menene rassan ibadan wa hal majmu'ud dini dakhilun fil ibadati am la shin dukan addini akan iya a dunkule shi karkashin sunan kalmar ibada ko a'a wa ma haqiqatul ubudiyya sannan zaman ka bawan Allah me yake nufi me hakikanin zaman ka bawa na ubangiji wa hal hiya a'lal maqama shin wannan shine matsayi da yafi kowanne ka zama bawan Allah ko akwai wani matsayin da yafi shi anaka akwai fi duniya wal akhira? wani matsayi na ka zama bawa shine matsayin da kowanne ko akwai wani matsayi a ce da kai waliyi ko manzo ko annabi ya fi a ce maka bawa wanne ne yafi wani an fauka shay'un min al maqamat ko akwai wani matsayin da yafi wannan shine suka ce wal yabs lana al qawla fi dhalika kai anaka dai magana abu ɗaya ce ayi mana bayani cikakke akan haka fa ajaba rahimahullah to shine fa ya fara bada ansa وقال الحمد لله رب العالمين العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمة لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك من هي من العبادة to ibn taymiya ya fara ba da ansa da bayanin mecece ibadar kanta wannan tarifi da ibn taymiya ya na ibada kusan duk wani wanda ya zo bayansa shi yake maimaitawa akwai wanda zai gano wani da aka yi tarifin ibada cikakken ta'arifin da ya fi wannan na san wani ya samo ya kawo duk wanda ya zo bayan ibnu taimiya akwai wanda suka faɗi mai ibada amma abinda suke faɗa zai zo ya faɗe shi a gaba alibada ibada hiya tazallul wal khudu sukan maimaita wannan su qurtubi da waɗanda suka gabata amma wata kalma dunkulalliya turarriya gamammiya da za ta haɗa duk wani sha'ani na ibada ban san wani wanda ya yi ta kamar yadda ibn taimiyya yi ba yace al ibada kalmar nan da ka ji ta ibada eh, ihyasmun suna ne jami'un li kulli ma yuhibbuhu da ya tattari dukkan wani abu da Allah yake so wayar zahu ya yarda da shi min al aqwali na maganganu ne wal a'mali ko na ayyuka ne al batinatu na boye ne a zuci ko kuma wal zahiratu wanda suke a bayyana ne a gabbai to ka gaya min abin da yake sunan shi ibada ba zai shiga cikin wannan jawabi na ibn taymiya akwai wani abu da zaka tuno sunan shi ibada ba zai shiga cikin wannan ba sai ya shiga baka misalai ce kamar sallah sallah ibada ce kuma ibada ce ta hada ibadar zuci da ibadar gabbai ta hada ibadar kauli da ibadar amal domin akwai tasbihi a ciki akwai zikiri a ciki wannan ibada ce ta qaul akwai ibada ta amal ruku'u da zaka yi da sujjada da zaka yi da tsayuwa da zaka yi da zama da zaka yi wannan ibada ce ta gabbai ta ayyuka akwai zakka ibada ce ta aiki akwai azumi akwai hajji akwai gaskiyar magana kayi magana kai faɗi gaskiya ibada ce ka biya da amana ga wanda ya baka ajiya a riƙon amana kamar masa ibada ce birrul walidai biyayya ga iyaye ibada ce sada zumunci cika alkawarra umarni da kyakkyawan aiki hana mummunan aiki ka yi yaƙi da ka jihadi ka fuskanci kafirai da munafukai ibada ce ka yi ihsani ga makota ko ga maraya ko ga wanda yake miskini ko ɗan tafarki wanda yake matafiyi ko kuma wanda yake bawa ka yi masa ihsani cikin yan adam ne ko a dabbobi ka yi addu'a ka yi zikiri ka yi karatun ya ce da sauransu duk ibada ne sannan ya zo ya kawo kuma ibada ta shafi zuciya ya ce kamar hubbullahi wa rasulihi ka so Allah da manzansa ibada ce ka ji tsoron Allah wal inabati ilayhi kamar da al'amarinka ga Allah duka ka yi ikhlasi a addini ka yi dan Allah ka yi haƙuri ga hukuncin ubangiji ka yi godiya ga ni'imarsa ka yarda da abin da ya hukunta maka mai daɗi da marar daɗi ka dogara da shi ka yi fatan rahamarsa ka ji tsoron azabarsa da sauran abubuwa waɗanda duk a'mal ne na zuciya duk suna cikin ibada ya baka misalai don ka fahimci cewa babu abin da za ka iya tunowa sunan shi ibada ba zai shiga cikin waɗancan saɗurra guda biyu da ya fara faɗa a farko ba وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما قال في آية أخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولما قال الشيطان ولما قال الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال في وصف الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعر كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة نعم والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل to kun ga wannan salon ibnu taymiya kenan wato wanda ya wanda ya saba karanta littafan ibn taymiya ko an yage bangon sai ya san littafin ibn taymiya ke karanta billahi in dai ka dimi karanta littafinsa ko bangon aka yage da ka fara ka nutsu za ka san waye kake karanta littafinsa babu wanda wato alkur'ani ya ke zama kamar ruwan shansa in yana magana irin ibnu taymiya haka hadisai haka maganganun sahabbai haka maganganun tabi'ai haka kuma yake kasu da ka haka yake ruwansu ah, Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana sifanta Muhammad Amin Muhammad amin Shankiti mai Adwa'ul Bayan an tambaye shi game da shi da yake sun yi lokaci ɗaya sun zauna a jami'atul islamiyya tare ya zauna wasu darussansa yake cewa ba mutumin da idan ya zauna gabansa yana sauraron darasinsa yake tuno masa ibnu taimiyya kamar muhammadu amin shankiti shi ma haka Allah ya bashi wannan kwanyar wato komai a kansa yake alkur'anin daman wannan ko bacci suke yi za su karanta maka shi hakanan maganganun luga ne fiqhu ne waƙoƙin jahiliya da na musulunci da na meye duk kansa shi da kansa Muhammadu amin wani darasi da ya yi aka kawo masa kaset din a masallacin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya darasin aka masa kaset din shi da kansa ya ji yake cewa ba dan na san murya ta bace ba zan yarda ni ne ba shi ma ya birge kansa to ba dan ya san muryarsa bace to ba zai yarda shi ne duk wani abin da ka shi ba ku ɗauki littafin tafsirinsa da kuma wanda aka fitar da shi kwanan nan al'azbun namir fi majalis shankiti fi tafsir sifili biyar wannan littafi sifili biyar gaba ɗaya sukan darussan sani aka ɗauka suka koma wannan littafin a cikin kana karanta bilalazi ba za ka taɓa ɗaukan cewa mutumin nan ba littafai ya buɗe na kufa ba sai wanda ya sani ko yana nan aka yi karatu shi wanda ya aikin malami ne babba a harkar tafsiri da ulumul qur'an shi ya aiki akan wannan kasuka har suka zama littafi yace dukkan maganganu da yake faɗa yana fada yana jingina ma wasu malamai yace malam wane ya faɗi kaza a littafi kaza an ce kaza a guri kaza an faɗi kaza yace babu inda ya faɗi wani abu na je na gaba haka ke ba yace akwai gurare guda biyu da ya faɗi kira'a yace wane ya karanta ayan nan da kaza ya yi kuskure a guri biyu su ma a darasi na gaba a cikin darasin wannan ya gyara wa kansa ya ce na faɗa a gurin aya kaza na ce wane ya karanta da kaza ba shi bane wane saboda haka ibnu taimiyya haka yake da ruwan hadisai ruwan ayoyi kaga dai ai in ya faɗa aya biyu uku mu ai ta ishe mu sai ya ce wa gairuha shikenan to amma ya ta kawowa ya eh, ta kawo to yanzu ya tsaya ne haka ba dan sun kare ba domin ya shiga hadisai yanzu ana kyale mai karatu kuma hadisai zai shiga to yana so ya gaya maka cewa ibadan nan da ya faɗa ya ce dukkanin abin da Allah yake so ya yarda da shi aiki ne magana ce ta ya ce ko ta zahiri ce to ita ce ibada wannan shine addini ka kuma shine abin da Allah maɗaukakin sarki aiko manzanni gaba ɗayansu saboda shi yace annal ibadata lillahi hiya al mahbuba ita ce gaya ita ce matuƙa abinda ake so ka kai gare shi wanda Allah yake bukata wal mardiyata lahu ita ce gayar da Allah yarda da ita allati khalaqa khalqa laha wace ya halicci halittu saboda ita kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci mutane ba ban abu ma khalaqtul jinna ban halicci aljanu ba da mutane sai domin su bauta min anan malamai suna ta maganar akan lam da Allah ya ce liya'budun hal hiya lamul ghaya aw lamut ta'lil Allah yana nufin ya yi halittun nan saboda su zama masu bauta in ya yi halittu don su zama masu bauta ai muna ga wanda ba bautar suke yi ba ah, akwai kafirai wanda su ba sa wa Allah akwai kasirai waɗanda suke yara ƙanana jarirai da wanda ba su yi wayo ba a tsuba ruwansu don bauta akwai mahaukata wanda ba sa yin bauta to shin abin da Allah yake so din ne ya kiwa hmm? ka ce bature ya yi wannan fanka don ta ba da iska sai aka kunna sai ta ki ba da iska waye ya fil <laughs> bature shi dan wannan yayi ta to in ka ce lamu ta'lil kana nufin dan wannan ne to amma ga wasu kuma ba sa yi to ya za ka yi da wannan da wannan ma'ana kuma Allah yana cewa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi ila akhir al-aya kaga ana ya nuna akwai waɗanda halitta su gaba ɗaya dan jahannama aka yi ta cikin mutane da aljannu kaga ashe su ba ma maganar ana tan su bauta Allah dan za su bauta Allah ba su zama in jahannamin ba kuma nan ya ce illa liya abudu to yasa wannan malamai suka yi ta kokarin fito da ma'anar aya domin ta dace da abin wasu suka ce ai min al'amil ladhi urida bihi al-khusus akwai aya ko nassi na alqur'ani ko na hadisi da zai zo da sifa ta gamewa amma ana nufin wani abu wani tsirari daga ciki ba duka ba ba duka ba yanzu ka dauke Faɗar Allah da yake cewa allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana annasu na farko allazina qala lahumun nas mutun ɗaya ne a tsira zaka gani mutun ɗaya ne ko mutane biyu a wani kaulin suka zo suka gaya wa musulmi cewa ga Qurayshawa nan sun hada gangami na mayaka saboda su yaƙe ku ku ji tsoron su an turo su don su sa razana da tsorata a zukatan musulmi wannan a yakin ahzab gazwatul ahzab yakin gwalalo gazwatul khandaq a wannan lokacin quraisha sun yi dandazo na jama'a sun haɗo mutane quraishawa da kabilun laraba da suke makotaka da su duk wanda zai bayar da gudunmawa a yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan lokacin sun yi da fifi sun dirka ko madina to a wannan lokacin suka turo waɗanda za su jefa tsoro a cikin zukatan musulmi domin su karaya a ci su da yaki kamar yadda Allah ya ce inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin to anan annasu in ka koma tarihi sai ga ana fadar mutum ɗaya ne ko biyu amma an so da sigar da siga ta jam'i kuma mai gamewa annas alladina qala lahum annasu inna nasa qad jama'u lakum annasa kuma ta biyu ai quraisha ne da waɗanda suke tare da su ba kowa da kowa mutanen duniya ba saboda haka su malamai su ce wannan min al'am alladhi urida bihi al-khusus al'am alladhi urida bihi al-khusus saboda haka anan ma da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa yana nufin mu'minai mu'minai daga cikin su Allah ya halicce su dan su yi bauta saboda haka waɗanda ba su bauta wa Allah ba su cikin ayar ba suka ce kuma ya tabbata a musnad na Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cewa yayin da Allah ya halicci Adam أخرج من ظهره الخلق فقال هؤلاء لجهنم فهؤلاء للجنة فلا أبالي وأخرج الخلق وقال هؤلاء لجهنم فلا أبالي lokacin da Allah ya halicci Adam ya fitar daga tsatsansa wasu jama'a na halitta ya waɗannan duk aljanna za su ba zan damu ba ya fitar da wasu kuma daga tsatsan Adam ya ce waɗannan kuma duk ɗan wuta ne har sahabai suka ce fa alamal amalu ya rasulallah to haka ne mu tunda an riga an karka samu tun can daman muna nan cikin kasan da muke to dan menene kuma za mu yi ta wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu ala muwafaqati al-qadar ai in kaga baka aikin to shine kana can <laughs> kana aikin in kana nan to za ka kana aikin saboda haka in haka ne kamar yadda Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ya raba mu'askar guda biyu akwai yan aljanna akwai yan dabar wuta kaga kenan ya nuna ba duka mutane ne aka halice su dan bautar ba wasu daman dan jahannama kamar yadda Allah ce wala qad zara'na li jahannama yayi musu halitta ne ya halice su ne dan jahannama wasu ka ce a alamul ghaya ce wannan ba lamu ta'lil bace don haka baya buƙatar taksisi baya buƙatar ka keɓance wasu ka ce su ake nufi ba wasu ba lamul ghaya ce wannan ita ce gayar da ta sa Allah ya halicce su saboda ita ita ce yake so ita ce abin da malamai suke kira al'iradatu shar'iyya al'iradatu shar'iyya wani abu da Allah yake nufi ya dace da shari'a al'iradatu shar'iyya qad tujad wa qad tatakhallaf a iya samun ta a iya kuma rasa ta saboda haka kamar ka ce ka fere na sayi wannan alƙalamin ne don rubutu dole ne ka yi rubutun ba dole bane ya iya bacewa a iya sacewa wannan magana taka kuma tana nan gaskiya ce ba karya kai ba na sayi wannan alkalamin dan in yi rubutu a iya sabon ka kai rubutun ya iya faduwa daga hannunka ya iya lalacewa kafin kayi rubutu kuma magana ka ta farko tana nan gaskiya ba karya kai ba saboda haka samuwar gayar wannan ba tilas bace ta iya samuwa tare da muminai waɗanda suka miƙa wuya ga Allah a iya rasa ta kuma a gurin waɗanda ba su miƙa wuya ga Allah ba wannan ita ce ake kira al-iradal kauniya ibnu taymiya zai zo magana akan su a cikin wannan littafin? za mu ga yadda ya kokarin ya ya gaya mana cewa a cikin wasu sufaye akwai wanda suka makalkale wa iradal kauniya suka saki al-iradal shar'iyya za mu ga yadda ya magana akan su to saboda haka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun allamu lil ghaya shi yasa ibnu taymiya ce annal ibadata lillahi hiya al ghayatul mahbub ga sai amfani da kalmar gaya sauraka ayar tana nan ta kunshi kowa da kowa tana nufin kowa da kowa Allah ya yi shi dan ya bauta masa ya iya yin bautar ya kuma kin yin bautar to kuma Allah ya tanadi gidan wanda ya yi bauta da kuma gidan wanda ya ki yin bautar wasu kuma suka ce ai al'ibada akwai wanda yake bawan Allah bi ma'ana abid akwai wanda yake bawan Allah bi ma'ana mu'abbad akwai wanda bawan Allah ne mai miƙa wuya ta hanyar yana so yana jin daɗi ya miƙa wuya ya aikin da Allah ke so akwai kuma wanda yake miƙa wuya ko ya ko ya so ya yi abin da Allah ya tsara ko baya so ma'ana in ya ƙi bin iradar shar'iyya to dole zai bi iradar kauniya in ya ƙi bin abin da Allah yake so na shari'a dole ne ya bi abin da Allah yake so na tsare-tsaren rayuwa dole ya bacci ko ya so dole ya buƙaci ci ya buƙaci sha ya buƙaci hutu dole ya rashin lafiya dole ya ji gajiya duk wannan abubuwa ne da Allah ya tsara rayuwa a kansu haka yake so ka kasance kuma dole ka kasance shine ma'anar walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an karhan wa ilayhi turja'un wannan shine ma'anar abin da yake sama da ƙasa gaba ɗaya da Allah suke mika wuya sun ki ko sun so saboda ka akwai al kauniya da dole kafiri sai ya mika wuya ga ita ba wani kafiri da zai ce shi saboda tibirewa da tirjiya game da tsarin ubangiji shi yanzu ba zai tafi da kafafuwansa ba shi yanzu da hannu zai dinga tafiya shi billahi lazi ba zai bi wannan tsarin ba duk yadda ya kai ga tsiyarsa da kafafuwa zai tafiya don haka Allah ya so ya yi tafiya akan kafafuwa shi yasa da aka je lahira sai Allah ya juyar da su kuma su yi tafiya a faman yamshi mukibban ala wajhi ada man yamshi sawiyan ala siratul mustaqim to wasu ka ce ubudiyya da Allah yake magana akan irin wannan ci ko ya ko ya so dole ya bi tsarin Allah dole halittar da Allah ya masa yayi kunne dan ya ji bai isa ya canza musu akala su koma gani ba gani ya koma ji inda ya halitta don ya ci abinci ya koma gurin shaka ba gurin cin abinci ba ya yi amfani maimakon da haƙoransa wajen tauna abinci ya shiga cikin sai ya amfani da aka yi fasa bai yi wannan canji canje canjen ba to wasu ka ce haka ayat take nufi ibnu abbas yana daga cikin waɗanda suka fassara ayar da wannan ma'ana a riwayar ali ibn talha kamar yadda cikin tafsirin tsabari wannan shine ikhtiyarin tsabari wasu ka ce abinda Allah yake nufi illa li ya'budun illa li amuruhum illa li amuruhum bi ibadati wato na halicci mutane da aljannu dan in ce ku bauta mu dan in umarce su da bauta kaga wannan yana daidai da fadar Allah wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu saboda haka ibadar ubangiji ita ce gaya ta halitta gaba daya an gabatar da ambatan aljanu kafin mutane saboda kasancewar aljanu su ne farkon abinda Allah ya halitta kafin ya halicci dan adam sauraka aka gabatar da alamul jin ala alamil insi aka ambace su wasu suka ce to ina mala'iku su ba a halicce su dan bautar ba hmm? ba a ambace su ba wasu suka ce to ai ba ambace su ba saboda wannan alkur'ani an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi zuwa ga al'insi wal jinni banda mala'ika wasu kace a'a kun san akwai wannan rigingimin tsakanin malamai wanda yana cikin mulahil al akwai ilimi malamai suna kasa shi kaso biyu akwai ilimin da yake wato shine uqadil al abinda ake bukata ka sani ka iya warware shi saboda bukatuwar ka ta yau da gobe ta rayuwar addini tana tana tana da karfi a kansa akwai mulahul ilm kamar bayan an ci an koshi a sha kayan marmari to bayan an koshi ne ake neman kayan marmari ayaba abarba lemun zaki da sauransu kana jin yunwa ba za ka fara kusantar mai ayaba ba mai dan wake za ka nema kwaki da shinkafa in ka koshi ne to sai kuma ka shiga neman ayaba da abarba da waye da waye to wannan shine mulahul ilm in ka ga malamai an koma ana ta rigingimu akan su mala'iku din nan Allah annabi an aiko su gurin annabi ko ba aiko su ba su kawa kaza kaza to duk irin waɗannan abubuwa ƙanana ƙanana sai an koshi da ilimi ake fada cikin su a irin su irin su ne wasu malamai suke fassara fadar Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada wasu suka ce ziyada din nan da Allah ya faɗa shine malamai a ranar gobe kiyama irin waɗannan kananan matsaloli da suka yi ta tafka musu a kansu Allah ya warware musu su sai su ji daɗi to amma tafsiri sahihi shine wa ziyada shine ganin ubangiji ranar gobe kiyama wa ma khalaqtul jinna wa suka ce aljinna anan mala'iku sun shiga domin kalmar jin tana nufin alistitar wato boyewa boyuwa su ma suna cikin boyayyen halittu saboda haka sun shiga karkashin waɗanda Allah ya ambata a kalmar jin wal insa illa liya'budun وبها أرسل وبها أرسل جميع الرسل da wannan aya ne ya da wannan ibada ne Allah ya aiko dukkanin manzanni duk manzannin da Allah ya aiko ya aiko su domin tabbatar da al'ubudiyya tabbatar da kalmar la ilaha illallah a doron ƙasa kama qala nuhu liqaumihi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wannan kalma annabi nuhu ya faɗe ta hudu ya faɗe ta salihu ya faɗe ta shu'aibu ya faɗe ta da sauransu duk sun faɗawa mutanen su kamar yadda yake cikin alqur'ani wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr wa ila samud akahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr wa ila madyan akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr kalma ɗaya ce suke ta maimaita wanda ita ce ubudiyya ashe wannan ibada ita ce gaba ɗaya abinda Allah ya aiko manzanni saboda ita wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu kowace al'umma Allah aika mata da manzo kuma abinda manzannin suke faɗa ku bauta wa Allah ku nisanci dagu duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikin mutanen da Allah ya aiko manzannin nan akwai wanda Allah ya shirya suka kama kalmar ibada din nan ta la ilaha illallah da gaskiya akwai kuma waɗanda kalmar ubangiji ta bata ta gaskata a kansu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka aiko gabanin ka face mun yi masa wahayi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni don haka ku bautata min Allah ce inna wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu wannan al'umma al'umma ce ta ku guda daya kuma ni ne ubangijinku don haka ni za ku bautatawa haka nan a wata aya ke ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu ya ku waɗanda ya ku waɗannan manzanni ku ci daga dadadan abubuwa na halal sannan kuma ku yi aiki na kwarai inni bima ta'maluna alim duk aikin da kuke yi na sani wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma wannan al'umma ta ku al'umma ce daya kuma ni ne ubangijin ku ku ji tsoro na kuma Allah ya sanya ibada waja'ala zalika laziman li rasuli ila al Allah ya sanya ibada ta zama ita ce za ta lizimci manzansa har zuwa mutuwa Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin al-yaqin anan ana nufin mutuwa ka ta ubangijinka har mutuwa ta zo maka kuma da wannan Allah ya sifanta mala'iku da annabawa walahu man walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun Allah ya sifanta mala'iku da kasancewar su a wajen ubangiji ba sa girman kai game da ibadarsa la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun ba sa yankewa a kowane lokaci cikin da'a suke yusabbihuna al-laila dare da rana tasbihi suke la yafturuna ba sa yankewa ba sa samun gajiya Allah ce innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi su waɗannan mala'iku da suke wajen ubangijinka ba sa girman kai ga barin bautata masa wa yusabbihunahu kuma tasbihi suke yi ga ubangiji wa lahu yasjuduna kuma gare suke sujjada Allah ya zargi masu girman kai ga barin bautata masa yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku wanda suke girman kai game da bautata min dan ya tabbatar maka da cewa addu'a da mutum yake ibada ce sai ya fara kalmar ud'uni kuma daga baya sai ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda yake girman kai ba zai yi addu'a ba sai dai ya ba malamai kuɗi su yi masa ko ya tura wasu maka ko ko ko ko haji su yi masa to wannan girman kai ne ga barin ibada ga ubangiji Allah ya zargi wannan kuma ina mamaki da fahimtar wasu mutane wasu suna fahimtar in dai ka je maka to za a karba addu'arka kuma kai addu'a a cikin harami na Madina ko kai addu'a a cikin harami na Makka ya fi akan yi ta a nan cikin garin Kano a kasuwa ko a gidanka ban san inda aka samu wannan fahimtar ba ban san inda aka samu fahimtar addu'a ake ana karɓarta ne a can ba a karɓarta inda kake Allah da yake cewa ni ba duk da duniyar musulmi yake ba kowa ne zai je can in an tsakaita abun a can kaga an an hajjara wasi'i abinda yake wasi'i da faɗi ka kunta tashi mutum nawa ne yake zuwa can cikin ka san musulmi da ake da su a duniya mutum nawa ne sannan babu wani nassi da ya ce addu'ar ka a harami ta fi addu'ar ka a gidanka ban sani ba wani ya taɓa karantarwa ko ya karanta ko a karantar da shi to akwai nassi da yake cewa addu'a a cikin harami ta fi karbuwa akan addu'a a gidanka a nan cikin kano a gadon kaya. ni dai ban sani ba in kuma akwai wanda ya sani to ya kare ni babu saboda haka addu'a duk inda kake abinda take nema ka cika sharuɗanta ka cika sharuɗanta in ka cika sharuɗan addu'a kana da nasin ne to wannan da ifi ne da Allah kakka kakka ta lokaci kakka ta lokaci ce kakka manta mu cikin addu'ar ka ko a aikin hajji aikin hajji aikin hajji akwai gurare kamar tsayuwa arafa akwai tsayuwa arafa da Allah yake karba addu'ar bayansa a wannan guri akwai mash'arul haram da annabi ya addu'a Allah yake karba addu'ar bayansa a wannan guri wanda ya tsaya tsayuwa arafa ana yi masa fata amma ba nassi ne ya zo a kan harami na maka ko na madina ai ba a haji ba sau da ake a shekara ba amma ma zuwa umara da azumi yanzu kan ta sallar tarawihi a nan masallacin ko a harami maganar wanne wace ta fi lada ko kun san akwai jahiya ba fa wani magana ba ce kat cewa wanda ya je harami ya tarawihi ya fi wanda ya yi ta a wannan masallacin annabi cewa yi salatun fi masjidi haza afdalu bi afdalu min salati fi ma al-masjid al-haram kai sallah a masallacin na wannan yafi kayi a wani masallaci in ba masallacin wanda yake na maka ba sai kuma yace afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba sallar mutum a gidansa ta fi lada in ba ta farilla ce ba a gidansa sawa'un a madina yake ko a wajen madina yake ba wai kawai wanda yake cikin madina ba a'a duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidajen su ai ba a cikin masallacin annabi yace su yi sallar nafila a cikin su ya fi su zo su yi sallah a masallacin sa ya fi su yi sallah a masallacin sa shi yasa imam malik yake fifita tarawihi a gida akan yin ta a masallaci saboda haka shi a madina yake amma a gidansa yake sallah saboda haka falalar sallah ta nafila a gida ta fi yin ta a masallaci ana cewa mustahabbi ne mutumin da ba zai iya kiyamun laila a gida ba ya zo masallaci don kai ya wa kansa duka lada amma in kai mahaddaci ne zaka iya sauka alkur'ani a cikin watan ko ka karanta mafi yawan sa ko ka karanta wani bangare nashi a cikin sallah zaka iya yin kiyamun laila a gidanka to kai a gidanka ya fi lada wannan ita ce sunna ita ce sunna saboda haka wanda ya yi a gidansa a nan da wanda ya tafi wani masallaci ya yi in aka ɗau hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanne zai fi goyon baya afdalu salatil mar'i bai keɓance masallacinsa ba farkon ba waɗanda yake yi wa magana su ne masu sallah a masallacin nasa su ne sahabbai ya ce su yi a gida ta fi lada akan su yi abin nan saboda haka wani lokaci kawai yayi ne da bin na kula abinda ba ya da tushe a sunna an fi rudududu a kansa amma mai tushe a sunna kuma ba a cika kula da shi ba saboda haka rahamar ubangiji tana da faɗi inda za ka cika sharuɗan addu'a kana cikin ɗakinka a'a kana ma can ƙasar inyamurai inda ba musulmi can cikinsu a cikin kurminsu sai ka yi addu'a a karɓa kana cikin rauda kuma in baka cika sharuɗan addu'a ba sai ka yi a karɓa shi abun yana koma ne game yin addu'a da sharuɗan addu'a da aka saka ba ba ba wai maganar zuwa zuwa maka bane duk damfara ce وفي هذا القدر sallallahu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa وسلم wa sallam. amsa wasu daga cikin tambayoyin 'yan uwa a gurguje kafin a tayar da sallah wani yana tabbaya ya ce wai tsakanin ibnu taimiyya da muhammad nasiruddin albani wa ya riga zuwa kuma ya riga mutuwa to ai ba bai san su ba ne ko dai yana jin sunan amma bai san a ina a wani lokaci suka rayu ba wannan ba abin mamaki ne. Ah, akwai wanda in aka ce bukhari sai ce radiyallahu anhu yana da sahabi ne tare da baza <laughs> to kaga saboda ya san buharin amma bai san a ina yake ba eh, ah, ibnu taymiya kamar yadda muka faɗa an haife shi shekarar hijira tana 661 ya rasu tana shekarar hijira tana 728 wato a farko farkon karni na takwas yanzu na karni na goma sha biyar saura ka lissafa shekarun da suke tsakaninmu da shi wajen shekara 700 albani kuma an kwanan nan ne ana ta sai da kasa suka su nan ka ta wajen kasa ta ibnu taymiya albani ina jin yara su shekarar hijira tana 1400 da 20 ko da 20 ne ko saboda haka kaga ba ba ba ba a jima da yawa ba an haife shi a 1914 sannan kuma ya kara cewa wai da albani da samir zuhairi wanda ya yi taƙiƙin bulugul maram ina jin yake nufi na hannunsa to ai zuhairi almajirin albani ne da yana cewa ya riga zuwa ya riga mutuwa <laughs> shi zuhairi yana nan da ransa samir zuhairi yana nan da ransa a riyad yake matashi ne ba wai wani ba tsoho ba ne taƙila ma ka girme shi kai mai tambayar sannan kuma wani yake cewa wai wani littafi ne shi ibn taimiyar rubuta a usulul fiqhi ba wani littafi guda ɗaya da ibn taimiyar ka rubuta a usulul fiqhi amma ya maganganu akan usul in ka dai majmu'ul fatawa za a ga a mujalladin da aka ware kawai kan usul ne akwai wani malami a masar da ya tattara maganganunsa a usul ya rubuta su a cikin sifili guda biyu usulul fiqh inda Sheikh islam Ibn taymiya a cikin sifili guda biyu don haka an tattara maganganunsa ne amma bai wani littafi kwaya ɗaya sunan shi usul ba wani kuma ya ce me yasa yan bida'a suke kin Sheikhul Islam Ibn taymiya suke cewa yana rashin nadabi ga manzon Allah kuma yana faɗin munanan maganganu ga Sayyidina Aliyu da Khadija wai a cikin littafin sa Minhajus Sunnatin Nabawiyya to ga wanda ya san tarihin ibnu taymiya ai dole dan bid'a kishi ina ga ai ba ba abin mamaki bane kai ma dan bid'a ai ba ya san ka in dai kana tare da mu a sunna ai dan bid'a ba ya san ka kaga duk da bai bana jin kai kai fafutukar da ta kai ta ibnu taymiya to kana karanta littafin ibnu taymiya kana karantar da shi ai dole hakika saboda haka wannan shine dalilin da yasa suke kin shi kuma duk wanda ake kida ma za a yi ta kokarin a faɗo laifinsa ko yayi ko bai ba a kago masa ko da ba a samu laifin ba kuma cewa a minhajus sunna yana cin zarafin sayyidina ali wannan duk magana ce ta yan shi'a ma ba ma magana ce ta ta wanda shi ba jingina kansa ga shi'a ba magana ce ta yan shi'a domin ibnu taymiya a cikin minhajus sunna ya amfani da wani salo wajen yi wa yan shi'a wajen yi wa yan shi'a abin nan ilzami akwai abin da malamai suke kira ilzam ilzamul khasmi bil hujja ilzamul khasmi bi lazimi qawlihi a cikin lokacin da kake jayayya da wani to kana kokarin ka kawo masa munin munin lazimin maganarsa ce to in kana faɗar haka fa kenan maganar ka tana nuna kaza da kaza ko da bai furicinsa ba ne to duk sanda suka yi kokarin su ci mutuncin sayyidina umar ko sayyidina abubakar kamar misali su ce sayyidina abubakar an tambaye shi tafsirin wa abba ya ce bai sani ba kaga ashe ma baya da ilimi to sai ya ce musu to ai nan alin da kuka ce shine mai ilimi shi ma an tambaye shi kaza da kaza ce bai sani ba ce ai sayyidina abubakar yayi kaza yayi kaza ce to ai nan alin ma ai shi ma yayi wane ya zubar da jini a abin ai lokacin sayyidina alin an yaki an zubar da jini to irin wannan ne in wannan zai zama suka ga wannan to sai ka soki sayyidina alin ma shine abin da yake cewa to sai su ai ya ci mutuncin sayyidina ali ya ce bai da ilimi to duk wanda ya karanta minhajus sunna zai ga wannan yana musu ilzami yana musu ilzami da da maganganun su to in kun ce abu kaza akan wani da wani to ai a tarihin sayyidina ali shi ma an samu irin wannan a cikin tarihinsa me zaka ce to aura ka ba wai cin mutuncin sai yake ba wani kuma ya ce wai shi wannan ibnu taymiyan wace wani hanyoyi ya bi har yayi ilimi ya zama yana da ilimi fada cikin fanni daban-daban yace shi ma saboda shi kansa insha Allahu inji shi mai tambaya yace shi ma ni ma zan dan yi kokari in gana kwatanta sai dai ni ta ba ta hadda ba ta hadda bace a taya mu da addu'a to ai kaga ba za ku kwatanta din ba <laughs> sai ka hakura ba za ka rike mutu ya za ka kwatanta da me za ka kwatanta to sai ka hakura ya yi ilimi ta hanyar hakuri da jajircewa da neman sa ta hannun waɗanda suka san san ilimin ya bata rayuwarsa ba akan abubuwan da ya san ba za su tabbatar masa da wani abu ba saboda tun yana yaro karatu yake har ya girma cikin karatu yake in zai yi tafsiri yakan ce a wani lokaci akan aya ɗaya na kan karanta littafin tafsiri ɗari saboda in gano me aka faɗa akan wata aya ɗari wani lokaci yakan ce ɗarin duk sai karance gaba wanda ya fasara ayar daidai saboda haka sai sai su jada, ya zada yana kuka yana tazallul ga ubangiji yana Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni ya Allah da ka koyar da annabi Ibrahim ni ma ka bani wannan ya Allah da ka bawa Sulaiman annabi Sulaiman fahimta ni ma ka bani saboda haka ta haka zaka samu ilimin karanta aya littafi 100 to wani kuma yana tambaya game da hadisin ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal hadisin lokacin da Umar ibn al-Khattab ya tura wata hadisi ne sahihi ya tura wata yar runduna wata sariya ta fita yaki cikin garin Sham to yana cikin huduba sai kawai aka ji yana cewa ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal sariya shi sunan kwamandan yakin ne yana kiran sunan shi yana cewa ka bi nahiyar dutse inda dutsen yake wato ka ja runduna ku koma bangaren da dutse yake su kuma a can a wani lokacin suke jin wani sauti saboda haka fanhazo ilal jabal fantasau to saboda haka suka zo suke gaya wa sayyidina umar cewa ai ga abin da suka ji an kusacin su da yaki sai suka ji ana gaya musu cewa su koma ta bayan dutse koma ta jikin dutse da suka koma ta wannan dutsen su suka yi nasara to wannan yana daga cikin karamomi mu ahlus sunna ai yadda da karama ko mai yadda ta ba sai dai kawai yadda mu ce da karama ce a gurin mu ba irin ta dan bid'a ba shi dan bid'a baya bambanci tsakanin istidraji da karama shi ne inda aka samu khariqul ada to karama ce ko da kuwa mai yin wannan abun ya kowa tsiya to mu a mu karama tana samuwa ne a gurin mutum mumini da aka san shi da tsoron Allah aka san shi da tsoron Allah kuma wani lokacin karama ma za ta zo ba tare da ya sani ba ba tare da ya sani ba Allah ya kinsawa a a a a sayyidina Umar wannan shu'uri kawai ya faɗi maganar shi kansa ba ya da tabbas sai da aka zo aka gaya masa ba wai kashafi bane kamar yadda suke cewa kashafi aka kamar bidiyo kawai ya hango su gasu can a shu'uri kawai yayi sai yayi maganar kuma irin wannan tana kasancewa a cikin mutane ma'adiyun kawai kana zaune sai ka ji jikin ka mutu ka rasa me yake damun ka sai ka je sai a gaya maka ai wani naka ne ana samun wannan shi kenan sai ka ci haba ai ma na waliyi ne domin ai na ji ni ma in ba waliyi ba za a yi abin to kaga irin wannan ne irin wannan ne shu'uri ne shu'uri ne saboda haka ba wai wani abu ne da za a danganta shi da ilimin gaibi ba a ce ai sayyidina Umar ya san gaibi baya cikin wannan babin alaikum salam Allah ce fala tu zakku fusakun huwa a'lamu biman ittaqa dan kana jin kai mai tsoron Allah ne bai kamata kana ga mutane mai tsoron Allah ne in kai haka ka zama mara tsoron Allah don ya ce shi ya fi sanin waye yake tsoronsa don haka ku tsarkake kawunan ku ya dai sifanta waliyai da cewa allazina amanu wa kanu yattaqun saboda haka duk wanda yake da wannan sifa ta imani da taqwa yana cikin waliyan Allah kuma wannan walittaka da Allah yake ba wa mu'mini hawa hawa ce gwargwadon takawarka da imanin ka gwargwadon walittakarka da imani ya tafadal kamar yadda taqwa ma ta tafadal saboda haka gwargwadon tafadulin ka wani yana kimma wani yana can kasa kowa akwai gwargwadon abin da Allah ya bashi amma baka zakka kanka cikin jama'a kana cewa kai mai tsoron Allah ne kai mai tsoron Allah ne in kai haka ne ka zama ba mai tsoron Allah ba ya ce shi ba a tsoron Allah ya kamar ka to ya zaka kance kuma eh a wace munasaba yake gaya maka ai akwai wani lokaci wani mutum yakan faɗi akasi yakan faɗi akasi don a fahimci shi wani ne kuma ai ba daidai bane kuma kai ka ganin ga mutane fa zan yi mu'amala da ku amma fa ku sani fa ni bana tsoron Allah shi kai tsarkake kansa a wannan ba ba ba tawali'u ne wannan ba tawali'u bane dan ne zai dinga cewa shi ba tsoron Allah ai kamar yazo ce ni fa bana san manzo Allah ni fa bana san Allah duk dai ne tunda ba za ka fito kana tinkaho kana takamar cewa ni ne nake san manzo Allah ni ne nake san Allah wannan dai a cikin tazkiyatun nan to haka nan goma za ka fito kana cewa ni ne bana san manzo Allah ni ne wai ka ka a ce kana tsarkake kanka shi ma ai kuskure ne ka kamar abin a zuciya kamar abin tsakaninka da ubangiji wallahi ban taba gani shi in ka ce za ka yi ta karanta kowa ya rubutu kamar yadda masoyan nasa suke da yawa haka makiyan nasa ka gane duk wani dan bid'a ba wanda ya tsone masa ido irin akwai wanda suka kafirta shi ma shi wanda ai ya tsaya akan kurakurai sai wannan yace akhta ibnu taymiya to kowa ma ai zaka yace akhta insa akwai wanda baya da kuskure kullum na adama khata saboda kowa yana da kuskure dan ya ce kuskure ibnu taymiya ai ba wani abu ne sabo ya kawo shi ma ibnu taymiya a tarifu li nafsi bil khata shi dan adam ne yana yin kuskure yana yin daidai akwai wasu masail da zamu karanta mu kan mu ce a ba ma tare da ibnu taymiya anan dan muna ganin yayi kuskure a ciki saboda ka bai zo da wani jadid ba to amma akwai wanda ya kafirta shi akwai wanda ya rubutu ya ce duk ma wanda ya kira ibnu taymiya da shaykhul islam kafiri ne akwai wani ana kiran shi Alauddin al-Bukhari al-Hanafi mutaakhir ne cikin karni ko na 11 ma zo amma yan bid'a suna tadlisi sai su ce Bukhari ma ya kafirta Ibn Taymiyyah to kaga mai karamin ilimi sai ce kai lalle Ibn Taymiyyah nan a karamin tintiri bai kai Bukhari ma tare da cewa Bukhari tsakanin da Ibn Taymiyyah zamani nawa Bukhari da ya rayu a zamanin a karni na uku Ibn Taymiyyah da ya rayu a karni na bakwai zuwa na takwas wato tsakaninsa akwai mafawis to wani dan bid'a ne ba hanafi sunan shi ala'uddin al-bukhari tunda bukhara din sunan gari ne ai eh? saboda ka duk wanda ya fito daga wannan garin ma zaka ce masa bukhari in ya ga dama zai rubuta wani a jikin sunansa ba wanda zai karanta shi amma da ya ƙara bayani kuma zaka san waye to shine yace duk wanda ya ce wa ibnu taymiya shaykhul islam kafiri ne shine wani malami ibnu nasiruddin dimashqi ya rubuta littafi ar-raddul wafir على من زعم أن من سمى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر yana raddi ga Alauddin al-Bukhari kamar Ibn Hajar wannan suna na Ibn Hajar mutane uku ne dukkaninsu ana ce musu Ibn Hajar sai dai dan karin da za a gaban sunan shi zai tantance maka wannan a ina yake wannan a ina yake mai akidar wannan wannan ina sa gaba akwai Ibn Hajar al-Haythami bisa wannan shine babban su malamin hadisi ne ni tsatsi akwai ibn hajar al-asqalani almajirin wannan na farko ne shi ma ibn hajar ne sai dai shi al-asqalani shi ma wannan malamin hadisi ne tsatsi a ahlus sunna akwai ibn hajar al-haytami bitta al-makki wannan shine ba na tsatsan ba shine sufin to shi wannan shi ma yana kafirta ibn taymiya yana kafirta akwai littafin sa al-fatawa al-hadithiyya a ciki kafirta ibn taymiya ke kuma in kaje yana tsine masa kamar yana tsine shedan iblis la'anahu Allah kai yadda yake tsine masa billahi lazi ba tsine iblis haka tsinuwa zindiki mal'uni waye waye waye amma fa banda tsino kuma ba abin da yake iya faɗa to wannan ibnu hajar din in suka zo littafai yan bid'a na kurkusa su kuma sai su ce ibnu hajar ma ga abin da yake cewa aka Ibn taymiya ya ce masa tsinanne la'ananne zindiki to kai sai ka dauka ibnu hajar mai bulugul maram wanda yake malami ne na ahlus sunna na hadisi ko mai fatul bari alhalin wannan ibnu hajar din wannan na baya bayan almakki shine ne wannan ya tafka wannan tsiyar saboda haka bambance sunaye da sanin kowa a ina yake shi zai taimaka maka ba za a rubuta ka ba sunaye suna kama akwai sani umar akwai umar sani wani yana daukan su abu ɗaya ne sai wani yayi magana cikin ɗayan biyu sai a zo a ce ka ce kaza an baji kai bid'a ka ce kaza kaza <laughs> Allah ya sauke to ai mu bari haka